ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya tsaya gaddara saduwar mu a wannan masallaci na masjid Bilal bin Rabah a nan jihar garin kefi jihar Nasarawa inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci domin tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma har ila yau muna cikin tafsirin suratul mutaffifin a zama ta farko bayin karatu daga aya ta farko zuwa aya ta tana nam zuwa aya ta zuwa aya ta shida shida karatunmu na farko karatu na biyu muka yi daga aya ta bakwai zuwa aya ta goma sha bakwai karatu na uku muka yi daga aya ta goma sha takwas muka tsaya a aya ta ashirin da takwas ko yau kuma za mu dace aya ta ashirin da tara haka ne yau yi tambaya ne ko na faɗi gana ku alakai mu lokaci to kamar yadda muka saba za mu yi karanta kira'atan tafsilar kuma muka karanta tuhun sai mu yi fassara ayoyin da takaitaccen ma'anonin ayoyin Allah ya sa mu gaji أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه نفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كيف إن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين an koya muku gunna da madda dole kuma a yi وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراضي aya ta ashirin da tara, zuwa aya ta talatin da shida. ƙarshen tsoron kenan ku kamar da muka ji tun daga farkon tsoron tsoron ta fara tsoratar da mu akan wata mummunan ɗabi'a wata ita ce ɗabi'a ta alhushu ɗabi'a ta mugunta ɗabi'a ta ɓoye gaskiya a lullube gaskiya a hana shi bayyana musamman abin da ya shafi mu'amala da ta shafi tsakanin mutum biyu ko kasuwanci ko wani mai kama da sa'annan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin kategori na mutane guda biyu da al-fujjara da al-abrara ko Allah ya faɗi inna kitabal fujjari lafi sijjin kuma ka faɗi inna kitabal abrari lafi illiyin aka ba bara mun waye fajirai ya mutuwan su yake kasancewa a ina rayukan su yake zama a ina rayukan su suke zama kafin ranar tashin alkiyama aka faɗa mana mutanen kirki masu biyayya ga Allah ya mutuwarsu yake take kasancewa aina rayukansu suke zama in sun mutu kafin tashin alkiyama to kuma sai Allah madaukakin sarki sai ke faɗa mana bayan Allah ya mana bayanin yanayi ba a ƙarshen rayuwa sai a waɗannan ayon kuma sai Allah ya haɗa mana yanayin mutanen kirki da mutanen banza a rayuwar duniyar nan da kuma rayuwar lahira kaga wancan an faɗa mana mutuwansu da rayuwar da za su yi kafin ran tashin alkiyama ko na mutanen banza da na mutanen kirki a waɗannan ayon kuma sai Allah ya faɗa mana ɗabi'unsu a duniya da kuma komansu a lahira bayan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku lallai tabbas waɗanda suka zama mujirmai aka ce mujirimi larabci ne kalmar mujirimi aka ce mujirim shine mai aikata laifi mai sabo kowace irin sabo kuma lokacin da yake saban bai komai bai jin cewa ma shi sabo yake kai hasali ma yana kallon wanda baya yin irin saban da yake yi yana masa kallon da waye ba shi yasa baya irin saban to shi ya kira da mujrimi to su Allah ke magana wannan aya misali so da mu gani misali wacce za ta fita daga gida ta zaga angon ta je har kasuwa da gyale babu hijabi kaga na daga cikin mafi girman aikin mudirin duk mace da ta iya fita da gyale daga gida ta ratsa anguwansu har ta bar anguwansu har ta je kasuwa har ta dawo to duk wani aikin barna da aka ce kai yi karkai yi mamaki so da abin da ke hana ka sa'a ba Allah ita ce kunya to kunyan babu to na sabo ne mutum ba zai yi ba da Allah mara razak akwai kunyan babu Allah ya tabbata kunya ita take hana mutum sabo to bata ji kunyan Allah ba bata ji kunyan mutane ke bata ji kunyan malamanta bata ji kunyan iyayenta ba to me zai hana ta sa'a ma Allah shi yasa yana cikin alaman irresponsibility mafi girman irresponsibility shine mutum ya bar ƴarsa ko matarsa ta fita babu hijabi ya cikin highest order na nuna cewa he is irresponsible ko babu yadda za a yi ba ki sa hijabi a nemi shaidan auren ki a duniya an ba da shaidan ki gidan ki wallahi karka aure ta mutum yan banza ce wallahi alazim in ma za ku turo su ku san abin da zan faɗa muku kenan duk wanda ba ta sa hijabi wallahi ka zan faɗa zan ce yan banza ce karka aure ta babu yadda za a yi wani ya nemi shawara ta zai auri wanci ko ba ta sa hijabi ba shi shawara Allah zan ce kare to da ai tun daga waje ya rusa gidan shi ai ya rusa gidan tun daga wuri to amma ko muka duba za mu ga su waɗanda ba sa sa hijabin nan sai suna kallon waɗanda ba sa sa gida matsayin ba su waye da Allah ba haka bane tsakanin da Allah ba haka bane to shine Allah yake magana nan a duniya suna kallon suna musu dariya alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakuna suna musu dariya a duniya suna ganin Allah duban halalliya duk zafin nan ai ko ne wanda Allah ya ce to a faɗa musu naru jahannamu ashaddu harra ai wutan jahannama yayi bala'in zafi saboda rana sai ke ba ki jure ba zafin rana ba ko to zafin mutan jahannama nan yana nan innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku su mujrimai masu sabon Allah sai su danka kallon waɗanda suka ce za su bi Allah sau da kafa sai su rinka musu kallon waɗanda kwakwalwansu bai waye ba sai su rinka musu dariya a kan abin da suke na biyayya ga Allah kai ba su tsaya a nan ba wa idza marru bihim zuna. inda masu imanin za su zo wucewa ta kusa da su ita ta sa hijabi ta sirtista jikinta ta yi shiri irin wanda Allah yake so ita wannan ta fita tsiga tsiyo kamar kazan matsiyata tana tsaye inda wancan da za ta zo wucewa da hijabin za ta zo ta kila ma hadda niqabi za ga suna nuna ta dube ta wai ta ustaziya dalla ba haka bane kace Allah na faɗa wa idza marru bi in suka zo wucewa kusa da su ya yataghamazu ne sai su rinka nuna su da ido da baki shine ma nan ma da Allah ma'anan ayin bata dace da misalin da na bayarwa da Allah Dalla bata dace ba Allah ce in sun zo wucewa ya tagamazu ne sai su rinka nuna su da ido da baki shine ma nan ya tagamazu suna musu zulde suna rada suna nuna juna kalle ta kar ma ta ji in ta sun gama zulde ta wuce kuma sai fi yi dariya wa idza marru bihim yataghamazu wa idza qalabu ila ahlihim idan kuma suka koma zuwa gidajensu zuwa ga iyalansu in qalabu fakihina sai su koma suna masu murna da farin ciki cewa sun muzanta ma wani aure ai ta so ta nuna mana kyau ustaziya ne muka nuna mata suna farin su sun sa'a ma Allah fa wannan ta bi Allah ta bi dokokin Allah ita ta bi Allah ta ce za ta bi dokan Allah sau da kafa sun mata zinde sun mata dariya sun ce bata waye ba kuma sun koma gida suna labari suna shewa suna jin dadin sun ci mutuncinta wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakih haka ake haka ake ake auna ma'anan ayoyin alqur'ani yasa ka'ida ce wajen malaman tafsiri suke cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ba za ka zo fassara ayoyin nan sai ka ta fassara ka ce ai kafaran maka kwarai shawon maka to to mujirman zamanin nan ba ai Allah bai ce innal ladina ashraku ba ko bai ce waɗanda mushrikai ba bai ce allazina kafaru bai ce ka bai ce ajramu kuma mujirmanci shine duk wani abu da Allah ya hana to duk wani mai laifi da ke irin wannan ɗabi'an ma wanda shi yace ba zai aikata laifin ba hukuncin ta shafe shi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin Allah ce wa idza ra'awhum idan suka ga mutanen kirki suka ga masu imani sai ka sun ce Allah doge su wahalallu a wannan ya samu matsala in suka haɗu da su sai ce inna ha'ula ila balun wa'innan fa sun bata sun shiga daji yanzu ana 21st century amma har yanzu mace za ta sa hijabi ta sa niqabi ana 21st century a ce wai wai wai har yanzu wai eh, namiji ba zai zo taki gidansu ba sai ya nemi izini wana 21st century sai eh, an gyara ki wana 21st century to kuma tsarin Allah shine ita ma wuta tana da kofofi ne da yawa kowane irin laifi da kofar da mutum zai shiga kaga in yan 20th century sun shiga wutan su daban yan 21st ma wutan su zai zama daban wallahi ai kofar wuta ba guda ɗaya bane ai kan ta sotin zumar mana wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha ɗan wutan suka dumfaru wuta za su tsara da ƙofar wutan already suna zuwa za a buɗe musu ƙofofin wuta haka Allah ce abuwab bai ce futihat babu ha bai ce abuwabu ha ƙofofin kaga ba wuta ƙofar ba guda ɗaya ba kenan haka shi ita ma aljanna ba ƙofar ta ɗaya ba ne ƙofofi ne irin gwargwadon irin aikin da ya kai ka aljanna gwargwadon kofar da za a kira ka shiga daga ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abuka za a kira shi daga duka kofofin gaba da sai zabi wanda zai shiga shi ka dai ba shi wannan garantin yace duka kofofin aljanna za a kira sunanka kowanne akwai listin ka kowanne kai aiki a wannan kofar da ya cancanta ka shiga aljanna ya rage na kan gada ka shiga sai ka fito ka sace komawa ta tar to kaga Allah ce wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallu in suka ga mutanen kirki sai ga sun ce dube su ai sun bata ba su kowa ya san me ake ciki ba irin su ga suna kokarin cin gyaran Allah ko babu yace ni ban ya za a ce hukunci kaza kaza ne ni gaskiya ban gamsuwa to wajen kai Allah kotuwa ko mu rungume transforma sai Allah madaukakin sarki ce wa ma ursilu alaihim hafizi Allah ya ce abinda zai baka mamaki shine fa ba mu sa mutanen banzan nan su zama masu kiyaye ayyukan masu imanin nan ba fa Allah ya ce ban sa su ba fa ban fa sa su su rinka bibiyan masu imani suna musu zinde suna musu rada suna fadan Allah yake ban sa su ba wa ba ursilu alaihim hafizin ba mu aike su zo masu kulawa da su ba babu wanda ya aike kula da su kowa an ce yayi abin da Allah ya umurce shi ne wanda ma inda akwai wanda ya kamata ya sa ido shine wanda yake mutumin kirki to shi ya kamata ya sa ido ma mutumin banza to da shi mutumin kirki Allah ya umurce shi da ya hana mutumin banza aikata aikin banza ya umarci mutumin kirki da aikata aikin kirki har Allah ya yi alƙawarin azaba da narko na azaba ga wanda ya sani ya ƙi kiran mutane zuwa ga abin da ya sani Allah ke lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika ma asaw wa kanu ya'talun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'malun Allah ya ce ya tsine ma banu Isra'ila saboda ba sa wa'azi za su ga mutum yayi aikin banza ko ba za su hana ba shi yasa kuma ba za mu daina faɗa ba wallahi ba za mu daina kullun sai mun faɗa mu da mu shine duka mu shiga aljanna yana mana zafi yana mana ciwo kaga dan uwanka musulmi ba ba ko dan uwanka musulmi ba ya yadda wai ya zama dalibin ka koya mishi qur'ani amma kuma kana kallon shi zai shiga wuta shi yasa muke cewa muke magana kullum shi yasa in kika bibi ayoyi a Qur'ani da suke magana akan hijabi ya isa ya sake fahimci me yasa musulunci yake a sa hijabi mu ɗauki misali ayan cikin suratul ahzab mu ga ma irin umarnin da Allah ya ba ku. Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurur rahima muruba ko kalli irin umarnin da Allah Allah yake ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin aka kira annabi tukun aka yi calling attention ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam um, sanda aka yi calling attention ɗin annabi attention ɗin annabi ya dawo zuwa ga maganan da Allah zai sanda Allah kira shi ya kai wannan annabin sai Allah kul ka ce maganan ma za a koya ma annabi irin abin da zai fada sallallahu alaihi wasallam aka ce kulli azwajika ka fada matanka na aure daga su ka fara wa banatika ka fada ma ƴaƴanka mata da ka haifa sai ce me wa nisa'il mu'minina wallahi in ba ta sa hijabin musulunci ke shiga uku Allah ya ce fa a faɗa mata amma masu imani mata masu ne sai aka faɗa sai ke kika kisa hijabi wa ya fidda ke a wannan ayar ke kika fidda kai to da Allah ya ce wa nisa'il mu'minin da mata mumunai matan mumunai to da Allah ya san babu wanda zai iya yi sai sai mai imani sai ka ce Allah ni ba zan iya ba kaga ba ruwan aliwa me me za a fada musu Allah yake yudinina alaihinna min jalabibihinna su sauke akan su jalabib din jalabib a larabci jam'i na julbab haka ce julbab shine abin da zai rufe mutum tun daga kai har kafa Allah yake shi za su sauke me yasa Allah ya ko da Allah bai faɗa mana dalili ba Allah ya ba ki umarni dole ki ko kira da zabi Allah ya ba ki umarni dole ki amma kuma sai Allah madaukakin sarki sai faɗa miki wasu illolin da yasa yake ki Allah ce zalika adna an yu'rafna Allah ce wannan shine mafi hanya mafi sauki da za a iya gane wancan musulmanci haka Allah ya faɗa yanzu kika kisa hijabin musulunci sai ana magana ta kace ai bai tsammanin musulma bace da Allah waye ja Allah ya ce dama hijabin shine ne fa a bambance ki da wadda ba ke ba wadda ba musulman ba zalika adna an yu'rafna wannan shine mafi kusa hanya mafi kusa da za a iya bambance ki a gane ke musulma ce to abinda Allah ya ce da shi za a gane ke musulma ce ke kuma jini shi tsakaninki da shi sai za ki sallah in ma ba a gida ba sai ki nemi aro yasa lokacin da muke MSS a jami'a mun ba da umarni duk hijabin da aka aka ije a masallacin nan duk mun sa yin kyauta da su kowa ta zo da nata kwanaki da na koma naga naga sake ije wasu amma mu kan ba mu yarda da wannan iskancin ba kowa ta zo da shi Allah ce fala yuzai hanya mafi kusa da zai hana a cutar da ke shine kisa hijabi inji Allah ce so aka mu duba a farko Allah ya ce a faɗa matan mumurai a ƙarshe Allah ya ce hijabin shine hanya mafi kusa da za a iya bambance ki da ke da wacce ba musulma ba da ke da wacce ba mumina ba sai kika kisawa sai ki makanki hukunci me ne zama faɗin hukuncin ba kan ma a ce aliyu ne faɗa ke yake faɗi hukuncin da kai ki faɗa ma kai yasa dole mu kiyaye sai kuma shaidan sai sake shigo ma masu sa hijabin su ma shi Allah madaukakin sarki ya ce a sa hijabi a cikin sotun nur ya ce a sa hijabi ne saboda a koya ado sai shaidan sai shigo sai sa ake yin hijaban kuma masu ado duk wanda ya sa hijabi mai ado bai sa hijabi ba har yanzu wallahi baka sa hijabi ba tana bukatun ta sa hijabi to da ana manufan sa hijabi Allah yake wala yubdina zinatahunna an sace a sa hijabi ne saboda a koya adan a koya kwalliyan kwalliyan ki ke mace is very expensive da ba kowane biri da zoki bane zai gani sai wanda yake da license yake da ticket kafin zai ga kwalliyan ki to da kika sa mai kwalliya yanzu baki sa hijabi ba har yanzu ko da ko da shi akai daga nan zuwa total har yanzu baki sa hijabi so da akwai kwalliya kina bukatan ki rufe wannan so manufa a rufe kwalliyar ne sai hijabi hannu da wani shanin nan ayi wani designin ayi kaza ayi kaza wai kuma sai a ce wai hijabi a yo shi shi ma riga ne in kika sa to kuma sai ki dauki hijabi sai ki sa Allah ya sa mu gani Allah ya sa mu gyara wallahi abun tausayi abun tausayi wallahi abun ya wuce inda ake tunani yanzu ko wasu matan ma fa hatta ko jalan da ake sa a kafada fa sun daina sawa fa wallahi an daina sawa haka za a ganta tana tafiya yadda ka san Allah shiryar da ku. Allah ce wa ma ursilu alaihim hafizin sai Allah ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhhakun Allah ce yau tashin alkiyama ran tashin alkiyama waɗannan wanda suka bi Allah aka musu dariya a duniya waɗanda suka bi Allah din nan aka ce ba su waye ba a duniya waɗanda suka bi Allah aka rinka musu zinɗe ana gulman nan. Allah ce a yau su kuma za su ma waɗanda suka zama mutanen banza a duniya nan dariya yau su kuma a ranar alkiyama su kuma za su rama su za su rama imamul bagawi a cikin ma'alimul tanzi yake musulmai masu imani waɗanda suke aikin kirki suka tsinci kansu a cikin gidan aljanna a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki sai ya sa kun rama dariyan da aka yi musu a duniya ya ce za a buɗe ƙofar wuta bayan wuta suna cikin wutan sai a buɗe ƙofar sai a ce shi kenan kowa ya fita an ya taimi mishi sai sun runtumo a guje sun zo gab da ƙofar sai a sake kullewa sai masu imani sai mu fashi da dariya kuma ki so ki yi dariya a lokacin ne Allah sai mu fashe da dariya sai mu ce 1-1 kai amma wannan 1-0 ne Allah ce fal yau yawmal na amanu minal ya haku dariyan ma su ai sun yi dariya suna kyan ƙura ga rana na dukan suke dariya ko amma mu insha Allah Allah ce alal ara'iki muna gitin kide akan kilishin mun sa ɗaya akan ɗaya alal ara'ik yanzuruna muna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya ga mutumin banza da ya mutuncin so da ya ji Allah a duniya wannan mutumin banza kuma yana wuta manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda yake so ya ganshi a wuta ana mishi azaba Allah madaukakin sarki zai ba shi dama a wayaye mishi ya ganshi zai gan shi yake gashi can kun gan shi can wallahi a duniya lokacin in za mu yi kaza sai ta nuna mu da hannu yake mu har yanzu ba mu waye eh ce to yau kuma naskaru minkum kama taskaru yan lokacin mana izini a duniyan nan to yau muna muku ku ba ku da lokacin da za ku rama ba ku da shi Allah ce alal ara'iki yanzuru suna kan gadajensu na iko na aljanna yanzuruna suna kallo suna kallon wanda ake musu azaba in san in sun so su kalli ni'imomin da Allah ya musu in sun so haka suna nishadi su ma za su rama Shi Allah ya ce hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun shin waɗannan da suka kafurce ma Allah a duniya shin an saka musu abin da suka kasance suna aikatawa a duniya duk wanda ya irin wannan shedarancin a duniya sai Allah ya sa shi a wuta sakamakon yayi inji Allah yayi ko bai wa yayi ko kuma sai bai wa sai ku canza saboda haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki ce kaza ayyuke su to zaman ke lafiya ko ko da baki aikata ba ko baki aikata ba to karki izgili ma mai aikatawa duk lokacin da Allah madaukakin sarki yace a barkaza to ko da ke baki bari ba karki kokarin wa wannan bannan kariya mun san aikata laifi daban hukuncin shi daban bai wa laifin kariya hukuncin shi daban akwai da ya san laifi ne amma tun da laifin ya zo kan shi sai rinka kokarin ya zai justifayin laifin ya zama ba laifi ba to wannan barnan ya fi barnan yin laifin girma ya fi barnan yin laifin girma ba ka ki zama wannan ita ce ɗabi'ar in Allah ya ce ki ki in Allah ya ce ki bari ki bari wai ko mun san cewa isgilanci ma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi yana sa mutum ya bar musulunci kai ba ma shi abun ba wanda yake aikata abun suka mishi isgilanci da zinde sanadiyyan yana aikata abun da Allah yake ya aikata zai sa ke bar musulunci karanta me ya faru a yakin tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna hanyar dawa daga yakin tabuk wasu suka tsaya a waje sai suka dinga faɗan maganganun banza game da sahabbai su ma da musulmai ne duk ayan ya nuna da kafin su yi magana musulmai ne sai suna kana shi hmm goba wasu dole sojoji kenan sun fito yaki wasu sun gani amma da za a kawo abinci yanzu za ka ga aiki haka suke faɗa suna faɗa sai daga cikin sahabbai yaji hankalin shi ya tashi yake wallahi sai na faɗa manzon Allah ya zo ya kawo ƙaransu kafin annabi wasallam ya tafi ya sa a kira su su zo su defendin kansu da tsarin annabi alaihi shi ne in ka kawo ƙaran mutum gurin shi baya hukunci sai ya kira mutum ka maimaita ƙaran da ka kawo shi kuma ya kare kanshi kuma wannan shine shari'a ba za ka maka ƙara ko sai ka hau kai hukunci ba ta wannan cewa baka san me kake yi ba kar ka ce to wani zai maka ƙarya ne umu mutum ne zai iya dan tabawa <laughs> ko ba ka bane ha a kira mutum in aka kira ta ce to ka ce wani ya ce kaza maimaita sai sake maimaitawa ta ce to ka ji abin da ya ce in ya gagara maimaitawa shara ya kare ba. ko ba shi kenan ba sai ta in mm, dama mm, dama to kada ƙara mun haka sai ku bani guri gobe zai ƙara kawo gulma to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a kira su su zo a maimaita abin da aka ce sun faɗa a gaban shi sai Allah ya sauka manzon Allah da aya Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tambayi wa in wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab Allah ya ce in ka tambaye su tun kafin a tambaye su Allah ya faɗa manzo Allah amsan da za ku bayar Allah ce in ka tambaye za su ce maka a'a su ba suna zagin su bane suna dan raha ne saboda suna tafiya tafiya ya dan ragu musu tafiya da nisa in ana dan hira ana dariya to za a dan ji saukin tafiya haka za su ce maka abin da yasa suka faɗa kenan kuma za Allah yana tambayin su kuma suka faɗa haka sai Allah ya ce to ka faɗa musu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattahzi'un Allah ya kare fadan so da ai su sabon da suka fito yaki wa yasa su yaki kuma sun yakin karkashin umarnin wa to sai aka zage su an zage su da sun yi aikin wa sai Allah ya kare fadan Allah ya ce ka tambaye su yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah suke mishi izgilanci suke mai da shi abun wasa abun dariya amma su asali sun yi da waye da sahabbai amma Allah ya ce an yi da waye da shi so da ai abin da suka yi Allah ne ya ce su yi sai Allah ya ce la ka faɗa musu ba zan karfi uzurin kowa a cikin ku ba ku sani kuma qad ba da imaninku. a yanzu kun zama arna kafirai bayan da kuna masu imani kisa a hirdinki mutum yana bin dokan Allah ki rinka masa dariya ki mai da abin da yake abin isgilanci to za ki iya mutuwa ki tsikanki a wuta tare da John ko Jacob ba ki san dalili ba kuma amma za a faɗa miki dalilin duk ba wanda zai shiga wuta sai an faɗa miki mai kai shi wuta babu kowa sai an faɗa miki mai kai shi wuta Allah ya sa mu gani wannan shi ne ƙarshen suratu al-mutaffifin muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka karanta daidai tun daga farkon surar Allah ya ba mu lada a kai kuskure da muka yi tun daga farkon surar Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira har yanzu muna kara tunatarwa akan asusun mu na mabukata tsakanin mu da Ramadan bai kai wata uku ba yau mun ce sha uku ga watan jima'a da al'akira daga shi sai rajab sai shahbal sai ramadan shi ke nan an kai eh daga wannan watan sai rajab sai shahbal sai ramadan wata yuri kawai da ɗan kaɗan da Allah a taimaka ko a rinka kawo sadaka don sanyawa a wannan asusu akwai tambayoyi da yawa ya daga ci abin da ya sa na tsaya da wuri ƙara laƙalla mu gama da tambayoyin da suka yi sati biyu in ma na yau zai zama pendin sai zama pendin malawa shi ne kika sumarai da hannu a ce ma akwai wasu can akwai ai yawar mu yi wannan sun riga ku in muka yi taimu, in lokaci ya ba mu dama sai mu shiga can isha. a cikin tambayoyin akwai tambayin da muka amsa a karatun da ta gabata amma su yan uwa da muke tare sun bukaci a sake karantawa sa ƙara yin bayani ne tambayin da aka yi akan matsayin pre-wedding pictures a musulunci wasu yan uwa da muke tare sun bukaci a sake a ƙara yin wasu bayanai a kai musamman abin da ya sa suka yi wannan shine suka ba da shawarar yadda abin ya zama ruwan dare ya zama kamar misalin da muka bayar a farko mutane sun zama mujirmai a wannan harkar har waɗanda wanda baka taɓa zato ba wala za a ga mutum kila ma malami ne na ƙur'ani kila ma liman ne to kuma sai shaɗan ya ruɗi mutane sai kai su zuwa ga abin da ya fi pre-wedding pictures muni menene tifri wajen fitus muni shine bayan an daura auren sai ko mutum ya wani wata al'ada sabuwa sai an gwance su daga wajen daura wajen su je gidan amarya sai a ji a ɗauki hoto da amaryan da shigan da in wani ya gani sunanta tsinanniya sunan mijin tsinanni ko mutane wasu fahimci haka wanda a ganta da wannan shigan kafin ta yi aure kafin ba bayan da zama matan aure ba yanzu sunanta matan aure shi kuma da yake lutsari ne shashasha yana dariya kuma zan Allah sallallahu alaihi wa faɗa mana ad-dayyus la yadkhulul janna duk wanda baya kishin kowa ya ringa ganin mishi mata manzo Allah ce wallahi ba zai shiga aljanna ba aljanna zai ji labari kai da a yanzu da aka daura mata aure hatta waɗanda suka zo buki inda dokan shari'a ake bi sai wanda kaga dama zai ganta amma sai ka tattaro da kai da abokananka zuwa ta daukan hoto a kowa ya sa kuma kana murna kana duba status kana gani su kuma kuma da da hausa suna da wata al'ada wata al'ada ce mai kyau in an yi aure da kwana ɗaya ko biyu an gori ya ɗauki abokanai sai a je gidan iyayen amarya sai a musu gaisuwan bangajiya da ɗan kawunnai da waye da waye da waye sai aka daina so da lalacewa sai aka ɗauko na shedan sai a zo a yi rashin kunya da fitsara to ko da addini bai hana ba ina kunyanki a matsayin ki na musulma ina kunyanka a matsayin yanzu wato kai ka girma kenan kai aure ka tsaya a gaban iyayen matanka da matanka za ku dauki hoto wala rashin kunya ne wallahi rashin kunya ne saka mu gyara an bar al'ada mai kyau ne an koma ana kokarin tono fushin Allah yasa ba za mu ta ganin ba daidai ba Kisa za mu ta ganin ba daidai ba ya zama wajibi a gyara Allah ya samu gyara gaba da wanda take cewa assalamu alaikum malam shin karanta alqur'ani yadda ta rubuta karanta alkur'ani da translation ga wanda bai iya larabci ba shin zai samu lada iri daya da na wanda ya karanta da larabci a inda translation ne ba za ki samu lada na irin wanda ya karanta da larabci ba ya za ki samu ladan kin karanta ma'anonin alkur'ani in kin yi aiki da wanda kin kanta ki samu ladan aiki amma in transliteration transliteration yana daga da da da rubuta da harufan boko amma aka rubuta larabcin to za ki iya samun lada irin wanda ya karanta da larabci in kin iya karanta transliteration din da kyau amma kuma abin mutane ba su gane ba shine wallahi baka taba iya karanta transliteration da kyau in baka yi karanta larabci ba so duk wanda ya ga g da h zai karanta da ne da da amma zuwa transliteration mai suke nufi za ko to kuma a transliteration da ake bambance tsakanin ha da ha da za ki bambanta duka ke dace yaro ta HA ne to in baki san ki a lafiya kai gaba zai karanto ba sai zama mai hukunci karanta alqur'ani kin koma kina barna to haka daure ko akwai larabcin ko eh a daure a koya ko da iya furuta harufan a iya ana yi ana koya har Allah madaukakin sarki ya yanta ki ki zama ba sai kin karanta transliteration din ah wanda ke cewa assalamu alaikum shin ya halatta in za a binne mutum a kabari sai a binne shi da tare da qur'ani bai halatta ba ai ba ma ai ba ma karanta qur'ani a makabarta kwata kwata kwata karanta qur'anin ma ba a yi a makabarta ka zo ka zauna a makabarta kana rera qur'ani ma ba a yi bare kuma binne mutum da shi a cikin kabari to ma me dalili to zata alqur'ani ko kuma suna nufi ko qur'anin ya cece shi sai ba wannan bane zai sa qur'anin ya cece shi aiki da qur'anin shi ne zai sa qur'anin ya cece shi aiki da qur'anin shi zai sa qur'anin ya cece shi sa'annan in kuma dama mutumin banza ne sai aka binne shi da qur'ani to sai magana malam ne mai iziya ta bayyana ha kaga wasu na da wata ɗabi'a wani mutum ya mutu sai a zuwa karanta mishi ƙur'ani kafin abin da ko su sai kanta soke yasin ko kuma a ranar uku sai a sauke mishi ƙur'ani kuna jefa cikin bala'i ne ai duk wata aya da aka karanta mishi wai karatun ƙur'ani da ya sani da ya aiki da shi ba an kara mishi azaba a kai ku kyale ke ji da abin da ya tafi da shi mana saka wannan kuskure ne baya halatta Allah ya samu gani wanda ke cewa assalamu alaikum tana so a taya ta da addu'a Allah ya yi mata wani abu da ya dame ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana dukkan damuwoyin da Allah muna tawassuli da wannan karatun Qur'ani da muke yi duk wani mai damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye mishi sai tambayar ta biyu suke cewa wai mutum zai iya auren mace krista sai hada ta da matar shi musulma ta gida so da ya zaga duk matan musulmai bai kawai ta ta dace aura ba duk abin da kaga duk abin da shari'a ya halata a babin halal inda aka ce kaza halal ne ba maganan wajibi ko sunna ba a ce kaza halal ne to akwai manufar da ta sa shari'a ya halata a lokacin da aka halalta ma musulmai su auri kiristoci ko yahudawa don ba kowane kafiri ma aka halatan ba dole kafirin da ya yarda shi kirista ne wacce ta da ita kirista ce ko kuma wacce ta da ita ba yahudiya ce an fahimta to a lokacin da aka halatta ma musulmai wannan auren an halatta musu ne saboda situation da suka tsanci kansu a ciki sun ya koka sun buɗe garuruwan kristoci kuma sun koma zama a gurin kuma ba su da aure kuma akwai matan kristocin ko ba matan musulmai sai aka ke zama ke zama irtikabu a kafu dararai suka zauna ba aure za su cutu su yi zina da matan arna addinin zai cutu an gani sai aka yi bara tun kuɗa barna sai aka halatta su aure waɗanda suka kiristoci shi ma aka sa sharaɗi aka ce al muhfanat katangaggiya me katangaggiya ita ce wacce take aiki da littafin addinin ba za ta fi ta kai abu ɗawa ba mazanaciya ba ce ba ta shan hannu da maza ko da kowane iri da sauransu duka wannan dokokin da suke za 10 commandment din nan da sauransu tana bi su ne fa muhsanatin su ne aka halatta ma musulmi a wannan lokacin a wannan yanayin shi yasa ai lokacin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu har ya mutu in ka tambaye shi ya halatta mutun ya aure kisa yana ce maka a so da yanzu musulmai sun ji kansu a halin da akwai wadatattun mata musulmai mutanen kiri an fahimci abu to duk abin da aka ce halal ne to ana duba manufar da ta sa aka halatta. ko manufar da ta sa aka haramta daga lokacin da wannan manufar ta kau to shi ma ita ma halaccin sai ta me sai ta kau yanzu ga mata kamar jamfa a jos mutanen kirki da mutanen banza ko kanwon shedan kake so akwai sai gaje ga krista gaskiya bai dace ba gaskiya a yanzu kan gaskiya bai dace ba shi yasa inda akwai gwamnatin musulunci akwai abin da kira a ka'idan usulul fiqh taqyidul mubah abinda halal ne ba wai wajibi bane an ce halal ne to shari'a ya ba jagora wanda yake shugaba daman ya restriction din shi ya sa restriction ya sa restriction ce to ai ba halal ne aka halalta to amma saboda matsala kaza matsala daga yau mun sa doka kar a yi abu ya wuce kaza an ba shugaba wannan daman kaga da a ce akwai jagorori na musulmai ne sai sa doka ila a ce to daga yau zuwa shekara hamsin nan gaba ba idan wani musulmi ya aure kirista wa misali in za ka yi aure ka aure musulmai kaga za a rage yawan 'yan mata ta kowa ce aure uku hudu tun da ba kara ko ba bahi zai mafi saukin gyara to amma yanayin da muka tsanci kanmu babu shugabanni musulmai kasan sai a hankali Allah ka shirya da mu amma bai dace ba gaskiya ya haƙuri ya nemo musulma mutumiyar kirki ya aura Allah ka shirye da mu ah, wanda take cewa assalamu alaikum malam wai wasu malamai suna cewa ah, babu kyau yin rantsuwa da wani in ba Allah ba ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika da sauran amma ta jo suna rantsuwa har suna ce sun rantse da kabarin na na Fatima duk wanda ka rantse da shi in ba Allah ba kai shirka kowaye ko da annabi ban kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rantse ya da Allah ko ya shiru in allan bai miki wato ke shiru to waye sama da Allah to ka ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da komai in ban da Allah maɗaukacin sarki shi kadai ne na rantse da Allah wasu zaka sun ce na rantse da alƙur'ani ko ba laifi ne Ƙur'ani maganan waye rantsuwa ne da siffan Allah duka rantsuwa ne da Allah mazalla ya ce na rantse da ubangijin Ka'aba yana ce na rantse da wanda raina ke hannun shi ce na rantse da wannan ita ce maganar wanda wannan ita maganar sa na rantse da alƙawari duka wannan babu ne duka rantsuwa ne da wa da Allah an gane ku yau Allah ya samu gani wanda take cewa hmm. wai me hukuncin ɗalibin ƙur'ani amma in zai karatun qur'ani baya bi siriyali sai dai sai wannan saffan gobe zai sai sake kafiya wani saffa haka sai tafi tukun sai sake dawowa ne matsayin wannan wannan kuskure ne ya sa a matsarin karatun qur'ani a addinance an gane ku ya sa a karatun qur'ani a addinance Allah ya sa mu gyara kin ya ganewa wa alaikum salam Eh. fikira bikira amma taba jiwa wai suna bikira kasan iyayen zamanin nan fa in ka bi nasu za ka tauna harshe walla za ka tauna harshe duk sunayen Allah da za ka aifi yaro ka ce mishi abdulwani ko amatulwani da sunayen sahabbai da sunayen annabawa annabawan Allah kawai da ya fara Qur'ani 26 ko da 7 sai a yara 26 ko ga sahabbai biddik amma sai a ta kwakwale kwakwale wani sunan ma kana ji sunan barnati na ta babu labarin suna sayyi'a ko sayyi'a ko ta zo me sunan ki wai sayyi'a ita kin san sayyi'a kuwa wai sunan ta kenan ce a da kin sani ba ki ce sunan ki ne ba ta ce me ma'anin shi na ce zina caca shan giya luwaɗi shirka ta ce awa na ce sayya kika ce sayya shi ne duk wani mummunan aiki sunan kenan kuma aka saba da wai sun gani wa wani application na wai islamic name babu wani suna babu wani suna wai islamic name babu abinda musulunci ke la'akari da shi shine ma'anar da sunan ta kunsa in yau na haifi ɗa me sunan ɗanka na ce sunan ɗana ɗan juma sunan shi ya yi yanka rago na haifi ɗana sama ɗana suna ɗan juma sunan ya yi. ko kuna ganin su abubakar umar usman ali da su abdullahi da ake bada kuna ganin sai da suka musulunta ne sunan ya zama nasu tun suna mushirkansu su sunan su kenan da suka musulunta sunan ba nan shi mai kyau ne kawai suka ci gada amfani da kansu amma sai ta ba mu wai wani application islamic ne kuma sai su fara sai su faɗi wani ma'ana na daban ko su dai samu kuɗi don da mo ka downloading application da mo suka samu kuɗi so harkar neman kuɗi ne kawai Allah ya sa mu gyara na'am ko wanda ne ko kai fada akan wanda zai san to ai ko mai san naka ba sai kai fada akan shi ba ai ba wani wanda za ka yi fada akan shi ha wai saboda wani baya san shi kawai kai fada akan shi babu kawai wani ne bi kowa daraja a cikin al'umma ne kawai shi kenan don kaga kafuri bai son annabi ko sai ka fara fada da shi eh abu wanda za ka yi fada da shi Don ba don kawai koda koda yana son naka ba dai kuma wanda bai son ka ba shi kenan ba ba sai kowa ya kama kanshi ba hmm? ko abinda musulunci baya so shi ne kada ya haifar da gaba namiji da namiji ne kar su yi gaba sun haɗu su yi sallama sai gaisuwa shi kenan mace da mace ne sun haɗu su yi gaisuwa su yi sallama amma da ma namiji da mace ba wani abu da ke tsakanin sun ba aure ba eh, ba wani abu da ke tsakanin sun ba aure ba ba friend tsakanin namiji da ba friendship tsakanin namiji da namiji ba wani in ma makaranta ne haɗa ku an zauna a class an gama karatu an tashi a makaranta kenan an gama wallahi kar ku yadda da wani zan je assignment ko ya zo mu yi assignment ko a makaranta na'am shi ma hadu a lokacin karatu nake nufi a hadu a makaranta a lokacin karatu shi nake nufi yawa Allah ya samu gani na'am hmm. mun ba da an hauce ba a ba da ba wai alaula ake da ƙasa ba taimama ake yi ko ko mun bayanin siffar taimama na'am Eh. ba abin da ya masa ai ba wai ba mate din ta sha ruwa ya rage an yau ba najasa bane yau na mutum da duk wani dabba da ya halatta a ci yau shi ba najasa bane an gane ku da yau mutum da yawun duk wani dabba da ya halatta a ci ba najasa bane duk dabban da ya halatta a ci da ko mutum to ko yawun su ya shiga ruwa ba da yasa ba da sauraka ba abin da zai mazo dai kuma ke ce mai kayan wannan babu ne wallahu a'lam hmm. eh larabci al'azumi da larabci shine as-sawmu ko as-siyam duka da as-sawm da as-siyam duka ma'anansa shine azumi na'am shikenan na'am Hmm. ha Allah ce Allah ce khamrin lazzatin lisharibin haka Allah ya faɗa giyan aljanna Allah ce aljanna akwai giya lazzatu daga shi kanshi yadda Allah ya siffanta ma akwai daɗin faɗa lazzatul lisharibin mai daɗi da zaki ga masu sha hmm, ai za mu sha sosai da farfesun hantan kifi na na eh a manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sha giyan duniya ba zai sha na lahira ba zai sha na aljanna ai ko abin da manzo ya faɗa kenan wanda ya sha giyan duniya ba zai sha na aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ko ya tuba ko ya ce dai duk wanda ya dandana giyan duniya to ba zai sha na aljanna ba karke zaki dandana ko dan yaudara da ake yazo wai wannan wine ne ba giya bane ko za yi celebration now me yasa kika yi da abokan da za su iya baki giya kisha me yasa kika yi da irin waɗannan abokan me yasa kika yi da irin waɗannan abokanan ai ai ai kowa kowa ya sai rariya ya san zai zubar da ruwa tun farko sai ki ija abokanan mu'amalan ki mutanen kirki malama shikenan nan. Hmm. Hmm. yana daga cikin yana daga cikin wata hanya da aka ci mu da yaki sosai da sosai ina hanyar yin irin fina-finan nan da sunan fina-finan annabawa tarihin annabawa yana da cikin hanyoyi da aka ci mu da yaki a kai kuskure ne gaba ɗaya ma yin fim ɗin gaba ɗaya kuskure ne kuskure ne kuma mafi girman hanyar da aka ci mu da yaki a kai shi ne in za yi tarihin annabi sallallahu alaihi mafi yawan lokaci za ga ba a nuna shi amma za yi na annabi musa ko annabi nuhu ko annabi sai ga ana ne ana nuna su sai ga an nuna su ni na san wanda ake nuna su za a nuna mutane da siffar a ce su ne wannan ne yake nufi amma aka nuna na inda za a yi fim a ce to ga amma ga hoton annabi muhammad ya za ku ji za ku ji daɗi za ku kalla to me yasa kuke kallon wayancan ai da ka ce da yaƙi ke an sa kana jin kima da darajar da kake ji na sauran annabawan ba yawa kuma Allah maɗaukacin sarki ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli matsayin su ɗaya ne a wajen Allah girman su da baratsayin su da darajar su yadda kake jin girma da matsayi da darajar annai Muhammad sallallahu alaihi haka zaka ji girma da matsayi da daraja na dukkan annabawan Allah yadda in ka ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam yi ridda kuma hukuncinka a kace ka haka in ka ci mutuncin kowaye daga cikin annabawan Allah kayi ridda kuma hukuncinka a kace ka ko wanda ya zama ba musulmi bane ya ci mutuncin wani annabi daga cikin annabawan Allah a shari'ar musulunci hukunci ne a kace shi kama kaga sai aka sa muka samu wannan raunin game da sauran annabawa yasa masu da Allah ka ce annabi nuhu in ba kai kace alaihi salatu wa salam ga an yi shiru in ma kace annabi nuh kace sallallahu alaihi wasallam ba annabi Muhammad ne aka kira ba a'a ba annabi bane ba manzon Allah bane to ne ga cikin hanyoyi amma da abin da yake shine duka waɗannan abun mutu ta harkan su kina so ki san tarihin annabawa kina son ki san tarihin manzanni ki je makaranta mana je makaranta musamman a wannan zamanin da makaranta yake da sauki yake da sauki karatu ka ko ta ina har ko ba ki so sai kin ji wa'azi a wannan zamanin dun ko ko TikTok kika shiga kina kan scrolling sai kin ga wa'azi dole sai kin ji wa'azi na ga wannan shine fi so aka ta harkar irin waɗannan waɗannan fina-filan suna da illa Allah ya sa mu gani Allah ya sa mu dace da alkhairi Allah madaukakin sarki ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله